kuma kuma kiyoyi da kuma raka a biyu da kuma gudun kuma da yi sallama sun da tashi a ci da ba da raka a ta kuki ko kuma ranar karatun ta kuma kuma suna da zauna ya yi kiyoyi ba kuma to amma an yi da ta kasu da ko ba da su kuma zan cewa zai yi kai sai da su ƙara su ta biyu haka zama raka a hudu ko ne sai sai su yana kabili wannan magana ce dinin nan ta faruwa ta take a ɗanɗani a ƙarar wata tuna wanda idan ya zama sai ya salama wani ta faru kuma sai ya samu mutum da na fara ce biyu ta ga mun na salama da yi kuma yake ba ta ce wani ce a haka ne zo a ji sai ta mara kuma ta ba assalamu alaikum assalamu alaikum to so ma ta ji annabi alaihi salatu wassalam hajjin ban kwana a gaban samar mutum dubu ɗari kuma mutum kwana yake ta ifaƙa da hankali ne tare haka ce da jin nasara duk da ya kama a cikin sa'annan mata dinga wasu ce ce ne a cikin abin da ya shafe su da alheri har su dinga tattau na magana suna tsakayen da za a yi magana a cikin suna ce ce ce. Kanka a kai su na hannun da amanatin yau. wani mutum ka ganta a gidanka kan sarki ne da amanar Allah Allah ne ya ka amanar ta wasu halakin kuro da zama da shi masu lafi ko ka hana ta ta suka na halak ka bari ka ji ɗaɗaɗan su na halak su da je ku ku ji daɗi da su an rubuta musu lada da kuma da Allah suka samu wani ba ku dinga tuna wanda ina kwanan baya ko ku ina wa misal a mutum awani mata an kowa da hu kusan kamar da kusurki ne a wurin ku da cikin yake a hannun su cikin da ke da shi kaddar ma ya fata da zaka gina kan da gina ta na ke cikin hankalin ne kuma da cikin mata hannun mutum ke ce sannan na sa ma a kai na hannun illa karimu amma a hannun hannun illa illa na ina babu wani da yake gina mata ko mutumin kirki babu mai wulakan ta cikin mutumin banza to ku ga annabi ya amince da kuma mutum da tsini mutumin banza ko mutum da bai sa kansa cikin wannan ba har daga nan da ne ko sa kansa cikin wannan babu wani abu da yake yi wala a cikin mutum da tsini ko da ka ga wannan ce ko haka yake ma akramu Muhammad Allah karimu wa ahana Muhammad Allah ummi ba a yi cikin wani cikin mutum da ke da ne kan cikin mutum da ba sai a kai sannan sai ku furukun kan cikin da Allah wannan ihdan da gurin Allah a cikin cikin ran da cikin abin iyalin wani haka yake shi kuma da girman da suna ji da kuma shi yana da girman gurin Allah ko shi Allah sai rufe ni a hannu ni ma shi ko gurin Allah domin dukkan ku na ji ko gurin na Allah kun ma dan kamti da ni na cikin Allah ko na mutunci ba ku da ni na mutunci ko da kun da ake ce an yarda Allah kuma kun tayi ne an a wannan daren da haɗa sun ba ta suke kowa wanda su zai kuma mijin ya da su wanda ba a taɓa amma da suke cewa an yi su zuwa gidan ɗakin mata na ana ta kawo ƙara sai ta wani zai zai zai kuma su su zama kuma kuki ba an yi wasan da tsada kuwa ta jin hannun ta ga wannan wannan da wannan ne ta kai magana ya kuma ban yi faɗi magana da wata in ba ku ɗaya su kuma yi hankali in wasu yi ake so a yi ta kokari ko ba ga mamaki gurin Allah amma ko da yi kuke yakan baya magana da wata Allah da shi ke wata halitta a cikin kuma ko cikin gaskiya ko cikin kuma da wani kamar wannan ba ne ce dan ga nan abin da ya da cikin tanin mata ko da ke ne sannan kuma in mutum zai aka wani hange ke da ke kuma wanda bai yi dumme da rabi ko aka rinci ko aka fito ko ya mutu wannan ko wanda zai yi wannan da ya sani don yana da nasu haɗin mata su arama ba wanda ya fi a rikasa ka so na hukun mutum da kan nuna hira ba ke so ya kula da wannan kamar wato ƙaddiyan da layin musu ko ƙaddiyar da layin gala ƙaddiyar da layin sa kuma da yan da layin musu ba ta kamar ma shi ta kama ka bi shi ba idan an rike shi yadda kai shi za a masu da wata yawa ake jinta a hankali a rayuwar mu yana shi ne abin da nasa ba shi mutum wannan masu da shi kan mu maza mu shi haƙi a kan mu mu ji tsoron Allah a cikin ta annan mata mu rike shi da abin domin shi ne mun zane da wani jiji a matsayin mu a gurin mun kiyaye wannan abin ya samu daraja amma lokacin kiyaye kuma shi kenan Allah ya faɗi Allah ya kiyaye mu don kiyaye da su kuma Allah ya kiyaye mu da bayani idan muka wulakan tasu a wani ya kiyaye rama musu a kan namu kuma wani zai so a wulakan su tasu kuma shi ne abin da yake kowa nuna a kan wannan kuma ita wata ne ta zo da wani hali ko da ba shi da kyau a kuma yake ana masa addu'a wani da yake san kare mutum zunubai kuma idan ba ta fita cikin ƙasa musu ne in yi haƙuri su kona ba yadda Allah ba ya ta haɗa shi da ke tare da lalata jiki ɗin nan idan ku ya faɗi ya samu stock da zuwa nan ba ku samu su amfanci ɗin ba zuwa nan ba kuma kawai shi ta da ba ta haƙƙinsa a rasa yadda za a yi wannan wata cikin ƙasa musu ne ke haɗewa ko da ya haɗa shi wannan tabbas sannan ko ba mu kuma ya cikin ƴaƴansa shi Allah ya ba wani albarka da shi ta da kowa mu kuma a kansara ya yi hakuri na kuma da wata mutanen hakar ya yi hakwa su zauna a gaba a nan wannan wata da kuma a tsirana da hujjar da kuma malam ya rama su cikin shiri ta haka ake kokowa da kan sakarar hudu ya amalin cewa yi masu cikin al'ada ke al'ada amma ta ɗauke amma ba su wanka ba sai ya sadu da ita kafin ka Allah su suke ya shiga su suke ai ba ko mai ko kuma ba a samu ɗan hali ko sai an kare zabiya nuna hauki ya ce wai idan ana kwakwa da aka sadu har suna yake yi wa ɗan zabiya domin ba a yi da za a yi al'ada sun a sadu a kan su ku yi kwakwalwa hanyar samun ciki babban da tsarin al'ada a lokacin da yake al'ada ya abin da za a ciki ya samu domin ciki tsare-tsare na ubangiji da farko ne da ke sa da komowa farko ne suke sauki a sami ciki ba a samun tsare da cikin yake al'ada idan mutum ya fara da cikin yana cikin al'ada to zai iya samuwa da cikin ya ta lalata al'aurarsa zai samu da mutum ya ta lalata al'aurar na ciki zai ta hambar kuma ya kasa kuma za mata yin ciki a jama'a wannan abin da suke yin ciwon lafiya أولاً الدين سنوه على ليه جماعة فأكيد لن يساعد كل مريدي فلا تقربوهن حتى يجبرنا بارا تكتي إنجلس كوري لسوا كل كما تتكوى تفعلنا تكتنا تكتنا على كمين لن يأتي تعمل حالة لكل جماعة ولا يجبنا تكتنا على سبحانه كما تباد من رأي كل سبيل فأكي وتقولي تبقى كما بني يسوء تبقى وإن أن يومنا أن معلمين سنتكي ترجبك كل من دون أن تفعلوا kalbin da yake da hali harin da zai mutu don samun da game da Allah tun da cikin akwai da lullu ko a cikin mutum an yi kafin da kan kuki ko sai kara da kalmar da ta kara johanna wani ya ce wala ta kara mana kuki ce hatta da wannan ko da Allah ba ko sai nan ya kana cikin da rahon ko ko kuma ko an yi kafara kafara sun ce dinare guda mutum bai bayan dingi sai da kawai sun zo su fara tsara su kuma jami'ar dubu biyar kamar a yanzu da ke kafara da wannan kuma ta ba abu ne sai kuma don kuma ta gana al'adar da ke kanki ba ne ko da ke kuma laifi ne ko ke kan ki da ran ta hafi da gurna ko kuma ta tafi al'adar ta in kuma da sauƙin laifi amma sai ta wanka kuma ta kama da shi da shi ba kuma ta hafi ta yanka sai ya sare ta abin da kuma zai in haka ta faru su ji su ba da kuma su ce su ji sai kuma wani zai ba a cikin ta ta ba su ce su ba su ne girman wannan hanyar ta kan da kuma da jini ta assalamu alaikum sai ina ta tafi azumi da hanyoyin da ta tsara kuma su suka ce su ɗan kalmomin da ya domin su samu wata Assalamu alaikum. A tsarin sara'a ina su fita azumi tana ramuwa. amma wani lokacin mutane sukan ɗauko abu wanda wasu gida ta yi suka gaskuwa da gaba hukunci ya ga ya shafe shi na zan da san yadda ake mutane wata mai ce su nufa a ba ko da ya ga wannan bai san da ake yi bai san ta wajen mutum bai san da ya faru ba sai yake hukunci kan asiri muhammad sani Allah da salatu kuma sai ce idan mutum zai shiga ɗan ɗaki zai je gida da kafin tsirina kuma kalli kudu kuma kalli arewa idan kuma suka ce na hadisin ku gani ba ku ake da shi a kanu ba kuma da kanu ta kuskure ta kuma kuma kuma kuma kuma a madina ikin mu ba madina kuma alƙibla a ce da kuma ba alƙibla baya a yi shi da ke alƙibla sa ka fi kudu arewa ne da kuma ma ba ba haka in ba ka san me ya yi ba in ka ce na bishi ke yake ta faɗa da shi a wannan ko shi sa ne shi shari'a yake buƙatar makamanta in za ka fito da abin ciki amma a tsarin shari'a za mu ga an yi shi dukkan masu in an yi azumi a kawai an yi an an da lokaci ya wuce suna rana azumi kuma kusan da yawa sabon ana sun so sa da yin an sun karɓi hadisi sukan tambayi malamin sahabi cewa wannan kama da annabi ya ce mana yayi cikin sahabbai da su suke aiki kuma su ce ni ga abin da nasu da amma kuma abin da suke aka tsaya ka ne ko da su suna ce cikin dan magani to na su suke ce musu abin da yake aikatawa a ranar nan da wasu ne suke abin da suke aikatawa ranar nan da wasu ne suke amma na mu azumi amma kuma su ba a rama ko da cikin addini ma ga ala alaikum fi dinin hawa wanda ita al'ada kusan wata wata masu ciki an ji cikin goma sha biyar sani kun kama cewa kuma da aiki a cikin haka rama kana ciki da kuma rama da wasu al'adar su ne ko abin ya zama a kanayi ko abin ya zama haka mana azumi ne ce wata goma sha biyu ce ciki kuma su idan ya wuce tana da wata goma sha biyu jin biyu rara ka su iya rama kayanta a kanta an ka ɗan abin ya zama ka tana ta wata tunawa amma nan akwai nauyi a cikin abin da ya kaɗi ita Allah ya kyale ka ba ku na da shi. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Akwai tsaye game da yawan son fara da kusurci guda ne a tsakanin ne. Ana kan kuma sirrin sirrin ɗabar kuma kame mai fata alaƙa wani shi ma a siyarsa da kuma na kuma ta su su.
Assalamu alaikum. tsakanin da ranar kuma. Sannan kuma da da maka larabawa ta ɗi.
Kuma mutum ya ga larabawa suna kafa ba kafa mutum ya so ke kai kan ina kuma ta da hafi ta ga waɗanda su larabawa ne da aka yi. Kafa Allah haka ta yi.
So, tsakanin da ranar kuma. Yana ta zai da maka lalawa ta gani, yana da kwanci sanawa ne da sauran ba. Kuma da yake lalawa da ke shi da ba. In kuma gida da yake gani su duba wani jikin da ta ake shi ne. Ko da yake muga muka sani muka karanta ko muka an karanta ka da muka sani ba. Yana muga da ke suna da gidi gidi. Ko da a cikin ka ga mutum ne a cikin. Ana cikin ka ta ne hannu هذا لا يجوز الانتداب النفس فالفاتح في عند زوج الدنيا وما ذكر من نوع التمثيل كان كل واحد سبق الى النبي الكريم قيل ان يستجيب لله وان يعلى حتى في الدنيا تتاكد بان كانت تتاكد هناك لما كان مرة فلا رجع دقم من جنبيزه ما كان يسري أجل don ka ba a cikin hujja da kai an gaba da rabi yana wani kuma da sun ta da su ne kai zai zama hujja ta fara abu ita yi wani da kare Allah ta da kansu da alamu da su da kafara wani fara wa da jin Allah ya yi hujja da abin Allah da rasuli kan da Allah in su da ne hujja da su kuma da Allah ta fara da rabi da duniya da duk shi da da kuma da kuma da kafirai su da su da ma addini ne da wani kuma su kuma an bara ne su ce ba su komai karka ta mutane su amma kada ka na rabawa kuka ne kuma su ji ku sanar da a masallaci kuma za su yi cikin da ba kada su ji ku din da bin ka kada jin ku da yaji ne kawai su kuma yanzu a cikin mutum da bin ma zai ta ko kuma ni san kaurin ra'ayi ne na addini to ka ji mana shi ne wannan hujja za su da dalili da su abin da ta yi kan zai shi ne nufin shari'a kuma su kuma an da kuma ne da su kuma da su aiki ne sun yi kuma da an yi hoton ta ba an yi sarkin su ana cikin kasa gari a ne kan su cikin kada da cikin mutane sun kawara mata haraji sun tafa da ta ta tafa aiki wajen sarka kan da kana da wani kawai kuma inda ya rage ke zai ga masallacin harin yi na masa kamar mutum da kuma Allah ya tsare shi daga saba shi ne mai sauki masallaci kuma da shi shi ya yi da kwanu ne ta ce da wani shi da shi masallaci kuma shi da wannan tabu da wannan kabarin ne ko shi da za shi ce ta ku shi masallaci har ma na ko ne mutum wannan ko ta shi ko ne ne ne ne ne ne Sabai shi da ya yi shi da dalilin da shi da yake da sunan dalilin da ke kai ko ko shi da shi wannan da kan yi amma a nasu ne shari'a wannan subhanahu ta'ala ya ga mana Allah ne kuma annabi ne yaji dole ne ku tsaya ku da ku tsaya ne yake ne amurhum bil ma'ruf wa nahyum anil munkar sannan ne kuma anhum israhum wa adalalu ne kun kana alaihi sannan yana cikin hidda da kuma kai ko sanin alaihi wa sallam ta kuma farko bai ko kuma hidda da ruhun kan adam sun da suka lalata wurinsu amma suna da illa a dukkan a kujiyo da za ku ci kawai zuciya jini to tawa tana sa ta ke haka zuciya ta sake ta ta samun jini sun da ta samu da rashin lafiya don kare yi ta kuma sannan tana da illa a jini mutum tana da illa a ɗanɗanonin mutum tana da illa a wajen su ta ce sannan mawutacin wanda yake cikin kayan tsaba guda ɗaya da za a nan ne ke shi a kai labar ke amma da yake a fidda ruwan cikin ka a saka shi a cikin ji shi ba a tsoron shi mutum na zuwa sannan a yanzu da cikin duniya ya nuna wani da tsaba suke yi a duniya da suke mutane ya yi tsaya ko da yake ba da suke mutane su ba tsaba shi ya ci da yake da duniya. Kuɗin da yana so ya zama nuna ƙanar a cewa a tsira a mutunci da haramun da ke. shi sa malamin su suka fi kasa da bakita ake taro na malamin duniya a madina a wannan taron da ake yi abin da taron yake suke haka malamai da suke fara nan ba shi ne tara haramun ce a san da ita haramun ce a nuna ta haramun ce a fa a duka ce ita mutum da ya auna kuma kuma yana duniya na duniya yana da ƙarfi yana da kyauta a kan ita ta jima amma na tabbata muku kowaye a nan tsohon da ke ya taɓa ganin lokacin da su dangana ta hankalin ta wa duka. Sai shi ba ya hawa, ko ba ya hawa ne. Shi kuma wajen saba ba da kudin da shi kansa da shi ya tsaye ta kare hawa kanta ba. Ko ni da kuma ba ya hawa kanta, sai shi ya yi da zuma ba ta jinka. To kun mutu ku tsaye wannan. Kada ba ba su yi cewa, yana yi ƙoƙarin yin da ya kawo wani jinsa. wani maza wannan gobe amma an yi fada sun ko ba da mana kan haka kan su kuma su cewa me sai ta ba za a yi ake yin gidan da haka kana da mamu sai su kuma in mutum ya kai a lokacin sauro ne wannan shi ne ƙasa zai so kuma ne ya ce shi ya ce hukunci ba da jari na ya ce da mai lalata ya ce da shi ne aiki ko kare da mahimmanci da ya san da yini da shi ah ne kan da mutane ya san da an fara da ka fara shi ranka assalamu alaikum ah kuma shi eh kuma shi in ba da an fara da ka fara shi ranka an shi da biyu da na uku ma duk da aka ba eh kuma shi amma kuma annabi alaihi salatu wasallam ya ce al-iman ya hawa ma jami'a musamman da imani a sauƙi suke sun ƙasa rasa ɗaya ba sun sa waɗansu suka fi ne imani to kasan imani sun yake a bakan haɗa ko ba ka yi shi kan haɗa idan yin aure ya aure mace na tattana ba a haɗa ta idan ya hauha ƙansa na fari shi kansa ɗan farin ɗan farin ɗan fari suna ba a haɗa ta wannan haka sai na kuma talata ce a cikin mijin misali shi ma shi ma kulli to da wanda suke wannan suke da ita na miji ba kuma ne za su gaji har su gaji su ba kuma za su riƙe kowa ba su ce ma ita ɗan halar cikin ma'aikan sai su ce su ba ba ta ba ɗan gari za ta je masu cin kowa ba amma ɗanka da ta yi ba ba wanda isanta kudu da kanci a gano mata sunan ba abin da faɗa sunan sawani tana ahin sunan sawani tana ahin har an za'a suka ce yi su hannun a zuwa ne wasu bikin nan an tuje kuma su yi fitar sunan ɗan gama ta ɗauki sunan idan abuwa su yi su sa masa wani abu shi ke na su sa masa wani na halitta shirin shi ne ba kuma na halitta ɗin ya abuwa abin na halitta ba an sa masa wani shi ke na amma ba za su fara ba wanda babu kowa ba don yi babu nuna ba da ta faɗi suna kwanci ina za su iya zage wannan abin da suke imani da kai da kunya ce shi ma shi su gani shi ma sai su gani wanda ya aure mata fara ma da haɗa kenan ta ba haka ciki shi kuma zama da mun haɗe shi kan mulki a ƙar'ani babu sunan kwanci kamar yi kan da murya saboda nisan sun ce mata da Allah ce sura ta aqida Allah ma za ta faɗi sunan ma kuma sura ta Allah faɗi sunan ta mun kayyata wannan kuma kayan kan abin da har gaba kan da suke ce ya hana mu alheri ya hana mu alheri kuma na ne sai ga wata habbi ke ta zamani yau zo ta fito riga da tashi kuma bai maka haka wata da ita ba kuma su ce da suke mamaki kuma mutum zai iya fitar riga biyu a rana ɗaya yake amma in mutum ya yi khairun min dunya idan amma ko an kun zai ne lokacin alheri ko kuma kun arawa su rige ta ɗauka haka suka zauna yake musamman kan lokacin alheri wani kan abin da suka yi mai ɗin shi ya jawo kuma waɗannan a lokacin su idan ga kan da suka haifa ga ɗan ɗan ɗan su ko ɗan ɗan ɗan su ya je musu ɗan da suka haifa shi ma idan har sun suka na ɗaukarsa Allah ɗan ɗan uwansa. To wannan tsabta cikin ka ba ita ce ba ita ce kan ta ɗan ɗan uwan ke kulawa kai. Kun wannan shi na kula kada ki zalunci. Ya ga matsala ko bi ɗana ne sai kan alƙawa wajen kuɗi da su ke ce. Shi kuma na ta nasa mahaifin shi kuma ya kula da shi cikin kuɗin mahaifi ke canji. Shi sa in kuke ba da aure sai ki kuma saba'in. ko da ba wanda yake bayan wanda ya haifa yake in ma ta na haifa da gaban miji shi ko ma haifa miji shi ne goyin da anta ko wanda ya ga zai ga shi shi ke ce zai yi gaba amma yanzu da aka kuma wannan an ta kan aka ba mutum da shi ke tsaka shi ko an ka gani shi ko na ta haifa shi ka an ka an shi an shi ita ba an ka ta da aka shi shi na za a zauna lafiya shi ka ga gare shi ne ne an ka da inda ba amma sun da ina aka same shi Allah zai ce mutumin kalli irin auren da ya kamata ɗin da Allah ne zai yana magaba kuma su ta zauna lafiya da ɗauki irin wannan musakan ta don kata saboda kuma haka ko ne mai tilahin in masu kan zaha girki ran ya salatu Muhammadu. Kuma kuma da wani na ce tun da an yi haihuwa an sa ji a cikin rago sai ce min ayin masu tunkiya ake yanka mata shi ko namiji ta ko ake yanka mata. ne ke da sani ba ko addini ne ko aina ya samu kowa ne shi ne ke samarwa ba ne ana yanka wa kowa kowanne ana yanka tunke ana yanka rago kuma ana yanka a cewa ɗin ma kula da hanki zai ce yanka yanka wa ɗa a cewa zai yi surutu zai yi raki ko haka tuddan sadara to nan da hujja mutu ana iya yanka kowanne kuma in ma bi za a yi a ce biya a yi sosai yadda shari'ar ta ƙara kawai ta ake mace a yanka mata kawai tun ta ne da yanka mata na zuwa shi ne ne zai rago biyu ake yanka mata mata yanka a kusurwe wanda shi ne ɗan yawon na ake tun da ana cikin halin kwalaki a samun zai alubba na da kwaka ɗan mara ta tafi ke ne to amma biyu ake yanka biyu da mata yanka mata ba eh assalamu alaikum Allah ya saka da alheri. Allah ya malam wannan cewa ya ji ana ce ya fahimta a karatu na ce a fitar da zakka a fitar da zakka ita ne za su fitar da zakka assalamu alaikum ku kuma ta wanda kuke da yake ne za ku fita sai wanda kuka mallaki dukiya wanda yake da dukiya ku kuma misali shi da fitar da zakka amma kana da dukiya ku kuma misali ba ba za ka fi da zakka ba kun yi ta shari'a kawo ware akwai dabbobi idan kana da kuma kin kun za a mu suna yawo kuka sai kuma arba'in ka zuwa ka ta kana ka in kuma ki da awaki ne za ka haɗa su guri ɗaya kuma kin ka 20 awakin ka 20 ka haɗa arba'in sun fitar da ɗaya idan samun ya kusa da ita in ta kai talatin to shi ne ta ita ta fitar masa da tabi'i wato ɗan maliki haka ɗan ki fara biyu idan kuma raƙumi da kuke da kuma kai biyar to za ka fitar da kuma guda ɗaya har zuwa tara ne sai goma sai ka fitar da akuya biyu in ya kai kuma guda ka fitar da akuya uku in ya kai ashirin ka fitar zuwa ashirin da hudu ka fitar da akuya guda hudu in ya kai ashirin da biyar to ne za ka fara fitar da raƙumi idan kuma kayan noma ne wanda aka noma shi kuma kuma ce wasu biyar ko na wasu ɗiɗi kuma sun yi sittin ne sun ta samu sa'i sittin sittin su biyar shi ne zai ba ka ɗari uku idan an kala wannan sa'in ta samu sa'in na yanzu da ake awo idan ka yi yanka cikar ruwa to za ka aina kwano ɗari uku in kuma ko maka cikakken tsiri kwano ɗari biyu da saba'in da ke kwaba ta ce wannan ko gero ko dawa ko masara ko ɗauki ko shinkafa ko ko ko ko jira don ya ta wannan kuma sai a fitar masa da zakka ko zakka shi kuma irin wannan yin shi ko haka wato ba dole wani na fitar da shi suna da wani a zangon ne ya fito ki kai sai ku ɗan ta auna kaga wannan adadin jini nawa ne ya kai haka ta kai sai ka yi tsaraki da wani duk gani kaza kike nan ko ita zakka ko a fitar da kaza idan ruwan sama ne za ka raba gida goma ka ɗau ɗaya bisa goma ka bara idan kuma kun sai ban ruwa sai ka raba gida ashirin ka ɗau ɗaya bisa ashirin ka bara ko ka raba goma ka ɗan ɗaya shi kuma ɗayan ka raba shi biyu ka saka mai da wuri cikin dai ka rabi ka bara talakawa kuma haka abin da sanar ta Allah ya tsara ko kuɗi kuma kuma sun da gidan tafkan kan kafin abin da yake sai sun koma ko daga nan zaka fara da kare ne har zuwa miliyan ta tafi ko da kuka laka dan zuwa mutane suna ɗauka in an ci misali misali dubu ɗari da hamsin misali ko shi ɗauka idan yana da dubu ɗari da hamsin an ci kuka tare motar da dubu ɗari da hamsin kuma da miliyan dubu ɗaya zai da sauran kaga wannan kuskure ta hinta ne abin da yake nufi misali in an san ka wannan adadin ba da ka ba ko gaba akan ka ba amma daga lokacin da suka koyi wannan hakki zuwa kuɗin da zai fita duniya gaba ɗaya to shi ne zaka ta hukun kawai ko nawa ne in kana da cikin duniyar nan ita ce ne da aka kasance da kuɗin ka to da ba shi gida a da ka ɗauko ka bayar sauran naka ne shi ke nan ina kan ka duba ko kamera dubu wanda kuka naira ashirin da biyar ke kore kuka naira dubu da kuka naira ashirin da biyar in kana da miliyan arba'in da kuka miliyan kuka kuka ne abin da ubangiji su wani wata ala ya shi da kenan kuma ta naira yake kana ƙara ƙara dukiya kuma ala yana rage maka gaskiya kaga kana ba da awaki a yanzu kana ba da gaba ɗaya sai yawa su kuma a sai an kai ga nazarin da kuma in suka yawa kyan sai game da duk gaba ɗari wata biyu haddada wannan za ka rinda in ka fi guda ɗari biyu misali a cikin sun arba'in arba'in ka ga nawa za ka fi cikin nan duk guda biyu za ka fitar amma a tsarin shari'a kuma sai wata hajji za ka yi ta shi ala yi maka guda uku kuma da wata hikima wadda ta musulunci ya ajiye wadda yanzu duniya take shiri da shi ko ake ganin ya kai dabarun wato jawo hankalin masu yi da jari a ƙasa sai ce za ka ga ka yi da jari a ƙasa za a rage maka haraji za a ce maka wa'in suna yoyo-yoyo wanda za ka gidan su saka shi a cikin kirki sannan a dora maka to shi da gidanci ya rage lokacin da ya fara karfi ya karɓa da kana karfi saboda wahalhalu na ciwo din da karfi da abubuwa za su saka kanka za ka ce gidan rage maka kana karuwa yana rage maka kana karuwa shi ba wata rana da za a ce sai kan kuka lafiya a cikin dora maka shi har da da cikin ranar yake da kai in har yin wannan sauran kasashen duniya sai gani suka kowa suke ga hankalin musa don a sauƙaƙa musu ne da wanda za a tsora musu su gudu da jari to shi musulunci haka yi assalamu alaikum akan kallon haka na bisa ne a wani mutum ne ya ga yana yana su kuma ta a tsoro shi sa'a ba su da umar kowa ya fi ba su da umar
ko kuma ya yi wa makarar da ya tsaka ta kuma haka sai abokanan ku suke kwaba ana shi koyoyi suna kudo mana masa da ba su da kare ba ta zuri'arsa da har kada su ne sai su da tsaya da su yayi wani kwana kan gida kuma sai su abin gida da yara da matan su ta kuma su da kansa ba za a ta musu iri ba domin annaba ai ya ce ka zaɓa wa ɗanka wato uwa tun kafin tun kafin ka yi ta Allah mana wannan shi ke sa uwarta sauran matan su ka daji to su lallai da al'auran nan domin ko idan an yi har ta zo ta haihu ya ta ɓata musu mutafi ne to a kan wannan hadisin har ta kawo cewar su shi ne ko duk ita ko aura to Allah kuma ne shi sun ku ko yan Allah to ni Allah ko kuma ta kasa yanzu Allah kuma ne ga za a gyara wannan al'amari ko ko na bi kuma Allah kuma ne ni ne ban bin ku kan ma a cikin ka kuma wanda ake yarda ma a cikin shari'a da kuma wanda ba su ku ba shi wannan a san uwar amma ba a san uban ba shi kuma wannan ba a san uwar ba a san uban ba
Assalamu alaikum. Shi wannan da ta ke zai auruwar da take ba ta da ba ta yi dai wata ainihin ba ta da haramun ba ne. Shi da hukuncin ta a ciki. Ba haramun ba ne. Wanda ake ce daman zuwa da hikiriya kuma hadara a cikin ina jan kullon ku akan yayi koran bibi sai sahabbi suke ce ma hadara usman ya rasulullah kuma ne koran bibi ya ma ita da kike lamar da aka asana sulman da su mun ci tsawa sai ka ci tsawa amma a ne shi ta yi cikin mari ba ta bibiya ko ta mun gafara kike da tsayi ta to don haka ita wannan da ta zo ita ba ta da ubani su da idan ba a aure ta ba to har yau kuma ta sake nan ne ta zama wancan sai ta ta haifar wa da mutane su zama wannan sai ta zama wani haka kuma ne zuwa haka kuma kwana ta ga da su ta aure su kuma su zama gidi kan su ba Allah da ke ji ta fara su kuma kuma shi dan abin da kuma ta ne zai ta hana isara da masu hankali su ta insani yake ci ko kuma insani akan abin da yake cikin zama a cikin wannan wani ne suka fara kamar da cikin kudin ya kudi da yake aka ce ne ne da yake ne aka ce kamar ka san kudi ne ne amfani wata shi kuma da tsarin da suka su a mahallin sa to shi ne ko da tsari da tsari cikin da wannan za ta ga haka da cikin wani hali za ta tafi cikin wani abu shi ne zai aure ta domin ya mata daɗi da samu da cikin dama wanda yake ruwan nan sun nan aure ta din ma cikin dangin ma da take da ran ta din da kuma mai tabiya kuma take da mai fatar musulma masana Allah fi dunya wal akhirah kuma sai ya bai da shi gidan kuma da an yi shi to nan ba wani yake an aka zai da wannan inda gore sa wannan ana yi kuma a cikin kawai a rufa maka a cikin amma ta domin Allah kare su domin a dukkan batali da su ake cikin tsaruwa a kan da kan annabi alaihi salam wannan shi yake cikin shi ne guri kuma wanda ya ta hawo cikin zuciya a kan wannan da ta yi kamani da take kuma sai a nemi taimako da imato yanta da dan uwan ta shi ne duka da kaji ana ce ta haita ta zinci abin da yake so a yi saboda Allah wannan ta bada goba ita ma an ji abin da Allah ya mata ba kuma hatta da an ji an ji a ji a wani kanta nuna mata mutunci ba sai in ta hayyanta ta dubi Allah su ce ta dawo amma ba ha ba ta samu ni muke ta ba kuma Allah da da da shi ko kuma shi wannan kuɗa da aka ce hakan sai shi da kuma Allah a ta tawo ba ta da wani kuwan kan Allah shi ne dan kuwa ne wani ba san me ya faru ba an yi an ta jiji da jin kananan yaran nan zaki tara wani yaran an tsince shi ya haɗe da aka ta samu shi an rasa kuma an rasa uban kuma shi da bakin zai je magana a ɗauke shi a cikin nuna shi a cikin bijin a cikin za a samu kowa na sa ba kuma ma na zuwa da magana za a kuma cikin da na gani na wasu yi da maka gani kuma ka zage ka yarinyar ta ce shekara ashirin da ɗaya ta faɗi garin su ta ce ita mutum ne da yi kaza ce kawai garin unguwar ta kaza wadda yi aka yawan ita kuma da ta mutu a mota an ɗauke ta an yi garin an je an je an tambaya an yi da har unguwar da ta faɗa na wasan wanda ya san ta ba akwai wani yana kima a cikin kuma kuma an tafi su ya faɗi unguwar ta a nan cikin ƙwariyar garin nan an yi gurin ya ce ba mai da ba wani mutum an wata sai ba an ji tabbas wannan samun irin waɗannan su kuma ana ci gaba da kuma haka shi a tsari yadda musulmi suke da shi jaran da aka same su ta irin wannan kwakwalin ce su ko ba su da ruwa abin da ake masa mu'amala ta farko ana masa mu'amala ta da karkarar mahimmi adam ana jiran wa ɗan ɗan ɗan su girma wani sannan ku biyu za ta canje shi da kullum maulidin yulad ala al-fitr kuma da ta fa'a mujin ki da ko ya ta canje shi wannan kalmar jita in ka kalle ki na mura ko la kan ta ji da kuma ki wannan hakan ki mutu kallo kuma ka ki so kula da shi ta wannan dinin da Allah ya yi hakan da kuma in ki ta kan ki ba san wani abu ba to ku ki dinke ta kan wannan ki sa da jiya lokacin da kike cikin ga lokacin da Allah ya yi zina cikin nan na wani ɗan aure ne ta ɗaya mun da hajji ita da ta tafi ta ce sai kike ki kore ni kamar yadda ta ba ita kan mali saboda sun san hajji abu ne mai sauri wanda mutanen da su suke so su an yi amma shi ana wasu na ƙarar ganin tashin hankalin shi da wanda ya sa ita kan mali ta zai ci musu yi jana zai gini duniya da zai shigar da shi ya kakan da shi kana kuma su ne juya na in ka ci kaza ka sani duk wani da zai da na wasu biya ma'izu zai ita da shi yake da Allah ka gammata ya ya rasulullahi ya Allah ka hana ka ta la ya rasulullahi la Allah ka fadanta yake ya ya rasulullahi shi da shi shi da ka shi ka hada shi ne kana cikin hankali ko hankali na kai ko da wata ta kuma shi ne ta ya ta ta san da shi ko na rubuta sama ne shi ke shi ne hakika hankalin Allah da ta ce alaihi salam ba ta ce sannan a ƙarshe Allah ya ce za ka fice ba a kuma wannan ba da saurin jin kwanan da zai mutum da gabata Allah ya ce za ka fice ba ka fice ba Allah ya ce ku ci ku kuma da ku ta tsaya ku ci ba maka ne ko da shi ce wa ku ci da ulhu da ku ba ku ci ku go ki yi ku ci haji kun ga ba ya kuskure wajen yin aure ya fi alheri ga Allah sai ya kuskure wajen yin haji saurin fitar arhamar to shi kuke abin da ke wani da mai ta ko ka kore ta ko ka mun ka kore ni kike kike tana ciki kike kuma ba a kawo da mutan ta ba wannan za a ji abin cikin ta kawo mata in ba ta yi kenan ko shi kike yasa ban da ta dawo da shi da tana da annin haji kike a jikin kuma kike kike ta yi cikin yawon da ta hannunsa ta kawo shi cikin da mata haddi da zan zo ta sai ma na hadin ta shi da yake cikin kuke da sahabbai waye zai ne namuni zai rika wannan yaron da ke ko shi ni ko mu salamu ne ko ta kan ni aljanna Allah ba ku ne ta yi kuma haka ne da ni kuma wannan gata ko ta ji da hadin cikin za ta kai shi ko da wata hikima za a yi don an samu cikin jirgin Yanzu da kuma sallama mu gaban kan mu ke cikin mun ba mu cikin cikin jirgin wannan shi ake kallo ko dan ta mu'amala ko a kula da waɗannan za ku so ku cikin da zan cikin da maganganu na wasu da ake bayyana wannan shi ne zai amma zan kuma karfin wannan tambayar Allah sa mu assalamu alaikum mala son ji kuma kan ni kenan kuma wato yaran da suke cikin gidan Tigre Hall hatta a cikin kamata ne banza da su amma matsayin mu na musulmi kenan kuma Allah ya yarda da su wannan da muke da su ai mutum tana da suna da aiki suna ta karɓar su kuma sai da su rashi amfani su yake mu idan da al'amun hankan mai hankan mai da cikin mutanen da suka fita aka watsar da su a bayan sun san amfani da su ɗauka ta kifa musu munufa jikin kirji kirki a cikin mu kowa ba ya iya san ɗaukan nauyi an ɗauki irin wayan na ɗansan a bakin mu wato ba kwanin ƙasar mu ba ne kuma in ta ɗauki irin wani ma za a yi ta ɗaukan wasu ya ta fi suna da yanin gida da zai zama masa bakar magana ya kun gida ta jami da bakar magana muku ko ta jami da bakar magana ya taso a kan wani wannan gaske da hannu kuma na rasa inda muke da halatta muka san irin wannan yanzu da halatta ko ne ka tara an na ba a cikin musulmi da ake yi kuma yana tafiya da karni ne ko da kake da kuma yara ko da kake da kula kana ne da yi wani ko da kake da kuma ya riko ko a ga kan karatu ko kuma ta kan tabbidi kuma ta ne ido da ne ne ko assalamu alaikum Allah ya saka da heri ka ka shafe da tarbiyyar ta fara da hukunci matsalar tawalan yanzu idan ba shi da iko har kwana bakwai ne ba da suka ina da mutane su inda ba za a yanka ba mu ɓangare ɗana shaidu ka za ka ba ka ba ka ba sai wata mata ce da ke yi ba zan zauna ba to shi wannan yanka ma da mutum ba shi da iko ya za a yi yana samun tsarin bayanan da su da tsohon da ya yi a gaba za a zo inda duk zai yi da ake rabuwa da rai yana da duk irin matakan da tsara a cikin ayi na yadda za a iya samun buka layya ko da abin tsara a cikin kuko din nan da ko ɗan tsawon da ake gudu da su kamar su dai ya cin ne da ya sa wannan cikin da ta hanyar da ake aikin aji ya kamar lamin cikin wani da yake tsara الصيام ثلاثة أيام في الحج والتمرين من هذا الجسم في سلسلة ثانية هذا لم يجد من الجسم kana da kudin amma ta je abin da za a tsaya a kan babu don ya shiga cikin lamin da ya shiga ne da abin da za a yi kawo wata jiki kuma wannan cikin kudin da ta ta ta shiga cikin jiki ba kuma ta wanda zai ba ta ranki da ko wanda zai ba ta ranki ta fara da ta cikin da su karanta shi ta zo wani jiki ya to ko ma ta kuma ta madara ko ka da ta wasu ba karanci to kuma ne za ka fara yin hanya da kuma kuma ki sai ke haji kuma ne ta al'umma kullum ko ne ta kince ta kince da su kinta to za mu zo nan da mun ne zai bayani akan abin da yake nufi da kuma fatakan da shari'a take a dauka wajen yi amma sai shi wato yan tarakon sura kamar a cikin sahabu salisu muke ji ina cewa idan ba a samu ruwa a kwana rufe din nan har zuwa kwana goma sha hudu har zuwa kwana arba'in da ya yanzu lokaci da sai a yi kan har yau ta kuma ta abu kuma ana yi barin sai ya kaya wanda mutum zai samu dai ragunan duniya na cikin ba ta yanka ba to ka ga amma mutanen mu har suke ne irin wannan dan an taɓa yi mun akwai wani mutum da suke ya zaune arziki ne kuɗi ga wancance kuma ke yanka suka zo suke wauta kuma su ke masa wai lokacin da aka yi kuma da ban da ake kuɗin da ake da ganin shi ne ya zo suka shi da aka yi san da ran mata arziki sai ya zo ya kira kudi ya yanka nan da shari'a kan da aka kawo shi yake san da arziki za su yi su kuma kuma su ke cikin ta masa alama su ke ganta a cikin ba a yin haka tun da ake yi kwana a kan da ɗaya su ke ake a gaba kuma a yankin nan wani su ke wani ba wani za a wani tashi wani ma da ke kowa ya ta ko kan da yin da kawai zai rama shi da shi da shi da ya fata a zuwa na ji na ta kasan nan da zuwa da dabba da dai mun yanzu ba za a yi ba an da ba da irin da harin da aka shiga yanzu na raki hakan da aka je gidan suna aka je suna mutane zuwa da kun mata da 'ya'yansu sai a kanta ma musu abinci a nan da su kuma a jiya duka shi a cikin ya kuma mai ya zama abinci wanda wanda za mu iya ɗaukar su kamar sadaka ko kuma an taimaka su mai da littafi ya yi bayani ciya saboda Allah dan da wannan suna Assalamu alaikum idan ne yana da haji aka zo wannan tsarin ya tabbatar al'umma ta shigo nan kan da aka yi kowa aka zuwa masa ita kuma shi aka yi ake abincin ya ba tare da an sha wahala ba ai yayi daidai wannan kuma da zakin Allah ake irin wannan shi kuma wanda da yanzu an yi hakan ya saba shi ba kuma da wa Allah godiya sannan ne wadanda suke wannan addu'a Allah ya karba abin kuma Allah ya tsara musu gidi amma ko da yake niyyar za a ci a cikin ne gida a cikin da a cikin da shi da mana Allah da abin da ya zama ya jinki shi kamata mutum yi yana da wannan da zai alfahari da ba in an yi da irin wannan niyyar ta alfahari munna Allah ya kan mutum sakamako cikin aljanna wanda lokacin da kan faranta a wancan musulmi to Allah shi kuma ko wuce faranta maka idan aljanna duk wanda za ki irin wannan cikin da niyyar zai faranta a wancan musulmi in yi kuma ka mutu abu in ya ci da bismillah in yi wa jiya da Allah da jira a cikin lafiya da jita kuma in ka ta abu kuma a kwaci abin da ya kamata ka lura da idan zai fara sana'a kuma da rancan da zai fita ta cikin wata yana tafiya sai a ana ta ba shi da cikin sana'a sai kuma ka rana a lokacin da mutum da ke fara sistema sai zariya ne wa mutum sana'a kana da shi kawai da gudu na balarabar kauye aka kawo ya ɗauka mata a wasu ne idan ya ɗauka kusa su zai yi da aka yi wata keke keke mata ya ga ya keke ne cin abinci keke wanda ya keke kuma ya riga ga ya tafi ki sawa ya keke sai ki mata Allah domin azumi ne sai su so a kisa abincin kama wannan kafin ne ana wani kallon rana za su ce kana azumi su ke kyau da rana su ji ta tsanin ta aiki ya masu tsanin ciyo sai ku ai gobe ma rana ce da za ta dore ki ta abincin da gobe kai sai ki masa za ta mun lamu da ta sai ki ne sai ki da lamu kin ne ki ne har ki ta mun da ta sai ki kuma ne mun da rana da ki inda gobe ta ne maka da ki ta ne za ki ta mun abin Allah zan ki gobe to sai ta abincin ta yanzu gobe ne a zuwa sai ta azumin da aka yi wace masa dabara abincin nan da daɗi ne da shi in kuma ta ai ba ta da shi nan ta ce ta sa daɗin abincin wa kuma gwamnati ta yi jawo abincin lafiyar da Allah ya saka ya sa ki yin abincin da daɗi kun mara lafiya an kawo masa abincin da shi ko yi zai gina ko ya je shi da harawa kuma ta baki gina masa daɗi a cikin ba ta Allah irin wannan amma kan kuma da suna ta irin wannan gaba dan da cikin ko godiya wani da aka lafiya da kuma yana so a cikin wannan da yake yi